أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وشفيئنا وقائدنا ومربينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع بإحسان واستنى بسنته إلى يوم الدين بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau ma Allah madaukakin sarki da ikonsa ya kaddara haduwar mu a wannan masallaci namu na markas ikra a nan kwanar dawaki zaria bauchi domin ci gaba da karatun tafsiri na alkur'ani mai girma da muke gabatarwa a wannan watan na ramadan idan ban manta ba yanzu haka muna sha biyar ga watan ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam tana dubu da hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da hudu ga watan uku dubu biyu da ashirin da shida miladiya har yanzu muna cikin suratul anfal suratul an'am kai mun tsaya a aya ta sittin da biyar yau za mu tashi akan aya ta sittin da shida inda ubangiji madaukakin sarki yake cewa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 وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون نعم ubangiji madaukakin sarki ya ce wa kazzaba bihi qaumuka kuma mutanenka sun karyata shi wato alqur'ani wa huwa alhaq kuma shi ne gaskiya kul ce, lastu alaikum wakili lalle ni ba wakili bane ba akan ku na ba in mustaqar kowane labari akwai lokacin zuwansa ko tabbatarsa wa ta ta'lamun kuma da sannu za ku sani wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina kuma idan ka ga. waɗanda suke kutsawa cikin ayoyinmu fa a'rid anhum to ka kauda kai gabarin su hatta ya hudu fi hadisin ghairi har sai sun shiga wani zancen ba wannan ba wa in ma yusiyannaka shaytan kuma idan shaytan ya mantar da kai har ka zauna tare da su fala taqud ba'da zikira. to lokacin da ka tina kakka zauna ma alqawmi zalimi tare da mutanen da suke azzalimi wa ma ala allazina yattaquna min hisabihim min shay kuma waɗanda suka ji tsoron Allah suka ji tsoron haɗuwa da ubangiji madaukakin sarki suka ji tsoron hisabinsa babu komai a kansu in sun zauna da su walakin sai dai zikira za su yi musu wa'azi da kun yattaqu to za su ji tsoron Allah ubangiji madaukakin sarki a nan gun yace wa kazzaba bi ai sun karyata shi alqur'ani da ka zo mushi da shi da shari'ar da ka zo mushi da su qaumuka mutananka wa huwa alhaq mutananka bi ma'ana ƙuraishawa mutanen makka da ka zo musu da alkur'ani sun karyata ka wa huwa alhaq kuma babu wata gaskiya koma bayan alkur'ani wato babu shakka a cikinsa babu kokwanto cewa shi alkur'ani gaskiya ne ulka ce musu lastu alaikum bi wakili lalle ni ba mai ba wakili bane akan ku ai lastu alaikum hafiz wa lastu ni ba mai kiyaye ayyukanku ku bane ba ni ba a umarce ni in kiyaye ayyukan ku ba in ba ku sakamako a kansu ba kawai ni mai gargaɗi ne a tsakaninku da kuma mai isar da saƙon Allah kaga nan an umarci manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa musu cewa shi mai gargaɗi ne shi ba mai kiyaye ayyukansu bane ba da zai ba su sakamako a kai shi yasa a wani waje inda Allah ya ce wa qulil haqqu min rabbikum ku ce ka ce wannan alkur'ani gaskiya ne daga wajen ubangijinku faman sha'a falyu'min wa man sha'a yakfur. wanda ya ga dama ya imani da shi wanda ya so ya kafirce mishi kwadai abinda ake umarta na da shi shine in sanar da ku mai Allah ya ce ku kuma abinda yake kan ku ku ji ku yi da'a wanda ya bi ni ya bi abin da ubangiji madaukakin sarki ya aiko ne da shi ko shakka babu zai rabauta duniya da lahira wanda ya saba ni ya saba mini ya bijirewa abinda aka aiko ni da shi ko shakka babu zai shiga shafawa a duniyarsa da lahirarsa to yayin da mazala sallallahu alaihi wasallam aka tabbatar ya faɗa musu cewa alkur'ani gaskiya ne kuma shi ba mai kiyaye ayyukansu bane ba shi yasa Allah ya ce li kulli naba'in mustafa kowane labari akwai lokacin tabbatarsa wato duk abin da nake faɗa muku a cikin alkur'ani gaskiya ne hakika ne kuma akwai lokacin da zai afku ko ba yau ba shi yasa wani ya ce wala ta'lamunna abu ba'da hin da sannu lallai wallahi za ku san abin da ake ba ku labari bayan wani lokaci wato lokacin da aka yake faɗa musu labarin za a tashi alkiyama yake faɗa musu labarin za a yi hisabi lokacin da yake labari za a yi kaza to wannan labarin tabbas mai yiwuwa ne akwai lokacin da zai faru in ya faru kuma wasaufa ta'lamun za ku sani dangane da azabar da aka tanadar muku azabar da aka tanadarwa duk wanda ya kaura cewa littafin Allah shi yasa a wani waje Allah yake cewa li kulli ajalin kitab Allah madaukakin sarki yana ta faɗa wannan fa saufa ta'lamun da sanne za ku sani kowane littafi kowane abu da aka sa yana da lokaci duk wannan tsoratarwa ne kamar ka iya cewa mutum ne to za ka sani kaga idan kai wa babba laifi ko yanzu ne a duniya ya ce ma shi kenan za ka sani to kai ka san za ka ɗauki sakamakon abin da kai ya sa ubangiji maɗaukacin sarki ya ce wa saufata al'amu. da sannu za ku sani ai da sannu za ku amshi sakamakon abin da aka yi muku alkawari da shi na azaba dangane da ƙaryata ayoyin Allah da kuke yi shi yasa ubangiji madaukakin sarki yace wa idza ra'aita alladhina yaquduna fi ayatina idan ka ga waɗanda suka zauna a majalisa suna kutsa cikin ayoyinmu da ƙaryatawa da izgil da soki burutsu suna magana abin da ya saba ma gaskiya suna magana yaban ƙarya da masu ƙarya da kuma kyautata abin da yake na ƙarya da kuma kira zuwa gare shi da yaban makaryata da azzalumai da munafukai to fa a'rid anhum ka kauda kai daga gare su wato ka tashi ka bar su hatta yaqulu fi hadithin ghayri sai sun ɗauki wani magana na daban ba irin wannan ba ta izgili ba irin wannan ba ta karyata ayoyin Allah ba irin wannan ba ta batsa da alfasha da keta dokokin Allah amma matukar a majalisi kana zaune ana irin wannan to kada ka sake ka zauna wannan umarni ne ga manzo sallallahu alaihi wasallam da kuma kowane ɗaya daga cikin mu sai Allah ya ce wa in ma yunsiyannaka shaytan amma idan shaytan ma ya mantar da kai har ka zauna tare da su a matsayin ka gafala suka fara wannan abubuwan kaga wannan ana umartar mu a matsayin mu Allah madaukakin sarki yana koya mana majalisar ma da zaka zauna da abokan da zaka hira da su duk abokan da zaka zauna a majalisar da ake saban Allah ake izgili da ayoyin Allah ake barna to wannan haramun ne ka zauna a majalisar domin abin da ya shafe ka shafe su in baka yi wasa ba zai shafe ka kuma wannan umarni da ake ga kowane ɗaya cikin al'umma cewa kar ya zauna kwata-kwata ko ya saurari ko ya ji waɗanda suke wannan ayyuka in ma ka zauna ka manta kaga sun shiga wannan abu to fala ba da zikra yayin da ka tuna cewa Allah ya hana zama a majalisa ko a dabar ko tare da mutanen da suke fito na fito da littafin Allah ko waɗanda suke barna suke zuga barna to ka tashi ka zauna ma qaumin zalimi tare da mutanen da suke azzalimi wannan ayat tana nuni ayoyi da yawa da hadisan manzo sallallahu alaihi wa sallam da suka yi nuni cewa idan mutum yana zaune wa qad nazzala alaikum fil kitabi Allah ya ce haƙiƙa an saukar da muku a littafi an iza sami'tum ayatin lahi yukfaru biha wa yustahza'u biha in har kuka ji ana kafirce ma ayoyin Allah ana izgili da ayoyin Allah fala taqudu ma'ahum hatta yaqudu fi hadithin ghairi kada ku zauna tare da waɗannan mutanen har sai sun fara wata magana ta daban innakum idan mithluhum in kuka zauna kuwa aka ci gaba da keta ayoyin Allah da izgili da barna a majalisar da kake to kai ma kwatankwacin su ne wato laifin ku daya zinufin ku daya ka jawo kai ka ko ji in ka zauna wato wannan hani ne da haramcin zama da duk waɗanda ba su tsoron Allah kuma hani ne da haramcin musharaka a cikin zance da aiki wanda yake na haramun ko da ko mutum zai zauna ya yi shuru inda ba ba inkari zai yi ba haramun ne kwata-kwata mutum ya zauna duk abin da baka da ikon hanawa baka da ikon wa'azi baka da ikon gargadi to kada ka sake ka zauna tare da su domin idan ka zauna to kamar ka tabbatar da abin da suke faɗa ɗin nan na izgili da ayoyin Allah da wannan saban da suke don aka kun zama daidai da su to sai ubangiji ya ci gaba da cewa wa ma alal ladina yattaquna min hisabihim min shay wato waɗanda suka ji tsoron Allah suka ji tsoron hisabin ubangiji madaukakin sarki babu wani akan su ba in ma dai ka ɗauka in suka waɗanda suka ƙaurace musu ba su zauna da su ba suka barranta kansu da su to babu laifi a kansu walakin zikira la'allakum yattaqun sai dai muna umartar ku ku kauce kanku daga gare su kada ku zauna da su domin mu gargade ku ko su sun ji tsoron Allah wasu malamai aka suka fassara wannan ayar wato ana magana ne da aka ce wa ma alal ladina yattaquna min hisabihim min shay'in sai zamanto ana magana waɗanda suka ji tsoron Allah suka ki zama da su suka kauda kai domin sun ji tsoron hisabu su a wajen Allah to wannan Allah madaukakin sarki ya ba su da wani laifi sai dai me yasa ake faɗa musu dan a musu gargaɗi wasu kuma suka ce a'a wa ma alal ladina yattaquna min hisabihim min shay'i kuma babu laifi ga wanda suka ji tsoron ubangiji wani zunubi wanda suka zauna tare da su din walakin zikira sai dai zaman su za su musu wa'azi za su tunatar da su shi yasa su malamai suka ce ai walakin li yuzakkiru sun zauna tare da su dan ka musu wa'azi wa izuhum ka tinatar da su ka musu wa'azi la'allahum yattaquna Allah ko sun ji tsoron ubangiji madaukakin sarki to wanda suka yi wannan kuma shine tafsirin da yawa da malamai da suka yi wannan yana nuna kenan ashe akwai dalili na zaka iya zama da mutanen da suke saban Allah matukar zamanka zaka yi wa'azi ne zaka musu gargadi domin ana jin lallai in ka musu gargaɗi, ya fi kusa su ji tsoron Allah Ka ga kenan duk lokacin da ka zauna tare da mutane a majalisa matuƙar ba za ka iya yin wa'azi ba ba za ka iya yin gargadi ba ba za ka iya rage sharrinsu ba ko ka kore shi ga baki ɗaya to zama haramun ne tare da su amma idan zama tare da su zai jawo ka musu wa'azi ka gargaɗe su su ba Allah to wannan ya halatta ka zauna da su so da yawa shi yasa hausa suke cewa zama da maɗaukin kanwa shi yake kawo farin kai abokin barawo barawo duk irin waɗannan karorin magana da hausa suke suna nuna cewa in ka ga mutum ya lafinci wasu mutane to sun yi musharaka da mutanen a wata tunani ko a wani ra'ayi ko a wata aƙida amma matukar ba gargaɗi za ka yi musu ba ba wa'azi za su yi ba za ka yi musu ba su kuma suna fito na fito da ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala to kowace majalisa ne haramun ne ka zauna da su haramun ne su zama wajen hirarka kuma daman ita zaman majalisar a unguwa ko a kan titina ko a menene ai manzo sallallahu alaihi wa sallam ya hana ya ce kada ku zauna a majalisa kada ku zauna a majalisa imma dai akan hanya mutum ya ajiye bancina a zauna ko a shimfiɗa tabarma a zauna a bakin titi ko a bakin hanya manzo sallallahu alaihi wa sallam ya hana sabai suka ce malana buddun ya rasulullah ba za mu iya daina zama ba wajen da nake tattauna ne ni hira da mutane mu tattauna abubuwa sai ce to in kun dage sai kun zauna a bakin hanya to ku ba hanya hakkinta suka ce menene hakkinta ku yi umarni da kyakkyawan aiki ku yi hani da mummunan aiki ku kame ganinku kar ku ga haram sannan kuma kar da ku yi gulma da mutane to kaga kuwa majalisar bakin titi da wuya wannan ya iya kiyaye waɗannan sharɗan wannan haƙƙin domin za a yi gulma da mutane yawanci majalisa an kaga a unguwa wane ya yi kaza wane ya fada kwata wane ya shigo gari wane kai wane tun safe bai fito ba ya ji wata yan leda da ya shigo da ita kuma ƴaƴansa bakwai ko menene a ciki wane daga kabe wane yau kawai albasa muka ga ya shiga da ita wane ka haka za a yi kai kawai mutane su zauna su yi ta maganganun da bai shafe su ba kawai su rinka sawa kansu zunubi kaga wannan duk haramun ne to musamman to wannan majalisar ma da ba za a yi saban Allah ba to ina majalisar da za a zauna ya ta zage mutane ana gulma ana a mutane Na ka babu wani majalisa da zaka mera ta ta zama in dai ba in an je ba abin da ya shafi addini da tattauna musulunci ake da hira da za ta amfana ta kasuwa ko ta ilimi ko ta wani ci gaban duniya amma in dai ba wannan ba babu wata majalisa da za ta kai ka zuwa abin da yake alkhairi musamman majalisunmu na yau sai Allah malaukakin sarki ya ci gaba da cewa والذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به حسبتكم بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ubangiji madaukakin sarki ce wa zina ladina takhadhu dinakum la'iban wa kuma ka bar ka kyale waɗanda suka ɗauki addinin su la'iban wasa walahawan da sharholiya da shagaltuwa wa warratuhumul hayatun duniya, kuma rayuwar duniya ta ruɗe su wa kirbi kuma kai wa'azi da shi wato Alkur'ani an tubsala nafsun bima kasabat cewa lokacin da aka sallama rai da abin da ta aikata laisa laha min dunillahi waliyun ko ba ta da wani majibincin al'amari ma bayan Allah wala shafi'u ko ba ta da mai ceto wa in ta adil kulla la yu'khadhu da za ta ba da fansar duk abin da za ta bayar na abin duniya da duniya gabaki daya ba za a amsa daga wajenta ba dan amshi fansar da ta bayar la'ika allazina ubsilu bima kasabu waɗannan su ne waɗanda suka girbi abin da suka aikata waɗannan su ne waɗanda aka azabtar da su aka sadar da su da abin da suka aikata lahum sharabun min hamimin lalle suna da wani ruwa tafashashe na azaba wa azabun alimun da azaba mai raɗaɗi bima kanu yakfurun dangane da abin da suka kasance suna kafircewa a nan ubangiji maɗaukacin sarki yana faɗa manzo sallallahu alaihi wa sallam cewa wa zaril ladina takhadu dinahum la'iban wa lahawa kabar duk waɗanda ka kyale ka rabu ka kauda kai ga duk waɗanda suka ɗauki su wasa da wargi da sharholiya duk waɗanda suka zama haka manzala sallallahu alaihi sallam waɗannan mutanen ka kyale su ka rabu da su Allah ta lala yake musu duk abin da kaga suna ciki to suna cikin azaban Allah mai raɗaɗi to shi yasa ubangiji madaukakin sarki yace ka kyale su halin da suke ciki wa gharratuhumul hayatid dunya rayuwar duniya ce ta ruɗe su kaga rukan addini ko rukan sakamako domin din zai iya zama sakamako ko kuma addinin gabaki daya in ya zama cewa an ce ka kyale waɗanda suka riƙe addininsu sakamakon in aka ce musu akwai lahira akwai tashin alkiyama akwai ranar da za a yi hisabi sai su rinka dariya suna ingili, to wannan rabu da su ka kyale su ko kuma lokacin da ake cewa a je a yi sallah a yi azumi a yi tahajjudi a yi tarawihi a je a yi wani addini sai su ɗauki addinin wasa su yi ta sharholiyarsu su shagaltu su barin addinin su yi abin da suka ga dama sai Allah ya ce wa zakir bihi ai kai gargadi da shi alqur'ani kai gargadi ka nuna musu uqubar da take gaban su da azaba da take gaban su domin an tumsala nafsun bima kasabat domin kada ya zamanto an sallama ranar da za a sallama rai ga abin da ta aikata wannan shine abin da ibn abbas ya faɗa da imamu suddi imamu suddi da hasan basari suka ce an tubsala ai an tusallam a sallama a sallama rai dangane da abin da ta aikata shine a miƙa ta in abin da rai ya aikata alkhairi ne ranar lahira a miƙa shi zuwa alkhairi ita ce aljanna idan abin da rai ya aikata zunufi ne saƙo ne sharri ne a miƙa shi zuwa sharri shine gidan wuta shine an tumsala nafsun bima kasabat Ibn abbas yace kuma an tufaddaha ranar da za a wulaƙanta ko a tona asirin rai da abin da ta aikata sai zamanto yau matubular da ne kamar ranar da za a yi tonan asiri imamu kada da yace an tuhubata ranar da za a tsare rai da abin da ta aikata wasu kuma malamai suka ce an tu'akhi a kama ta ibnu ya yace an tuqama ta ko an Shi shine an tubzala a ba ta sakamako duk wannan maganganu kullu hadhihi al-aqwal kisa ibnu kafir ce dukkan wannan maganganu wal ibarat da wannan mutaqariba fil ma'ana tayi kusa da ma'ana domin abin da take ɗauka cewa ranar da za ta halaka a tsare ta gabarin alkhairi a jefa ta cikin musiba shi yasa a wani waje Allah ya ce kullu nafsin bima kasabat rafina, illa ashabal yamin ubangiji madaukakin sarki yace kowace rai dangane da abin ta aikata za a jingina ta dangane da abin da ta aikata da abin da rai ya aikata a duniya to shine zai samu sakamakonsa ranar tashin alkiyama kai kenan duk wanda ya girman kai ya aikata abin da ba daidai ba to Allah ya magargadi cewa wannan abin da ba daidai din ba shi zai gani wannan aya tana tsoratar da mu cewa dukkan mu za a jingina mu za a tsare mu za a sallama mu da abin da muka aikata a duniya haka in kana so a sallama ka a abin da yake na alkhairi da daɗi da kwanciyar hankali to sai ka aikata abin kirki idan kana so kuma ranar lahira a sallama ka ga auƙuba da masifa da bala'i to sai ka yi abin da ka ga dama kuma a wannan ranar ranar karkace wani zai tsaya ma in baka ɗauko kayan alkhairi ba yasa Allah ce laisa laha min dunillahi waliyyun wala shafi'un wannan rai din ba ta da wani majibincin al'amari ba ta da wani mataimaki ba ta da wanda zai kawo mata dauki wala shafi'un ko ba ta da wani ne wanda zai cetanta babu majibincin al'amari domin ceto ai akwai ceto ranar tashin alkiyama amma ceton da umarnin da izini da sharɗai na farko da izinin ubangiji akwai annaba za su ceto mursalai annabawa waliyai shehinan salihan bayi na kirki duk za su ceto ranar tashin alkiyama amma ceton da za a yi shine ceton da alkur'ani ya tabbatar ceto ba wanda zai yi ceton sai da izinin Allah kuma ba wanda za a ceta ɗin sai da umarnin Allah wato shi ne ceta kai ɗin nan kai Allah zai wa izini ya ce ya ceto to kuma in ya ce kai ceto kai zai faɗa shi zai faɗa mutanen da za ka ceta shi yasa ai ceto a wajen ahlus sunna ya zama gabaki ɗaya yara sai ga ubangiji madaukakin sarki tunda shi zai ce shehi wane wali wane annabi wane wane wane ya ceto kuma shi zai bada listin da za a yi ceto za a iya baka ceto ko a listin wanda za ka ceta ba mahaifanka ba matanka ba ƴaƴanka ba ƴan uwanka wataƙila ma baki ɗaya ba mutanen wannan karnin can a cikin mutanen annabi nuhu ne za a sa mutum goma a cece su ka cece su to kaga dan haka yanzu me zan rubi yanzu in ce ai muna cikin ceton wani ya ce ma sai a bada list din baka dan haka kaga abin da ya kamata ka yi concentration me me anan in ka fahimci wannan me ya kamata ka bada concentration akan shi cewa ya Allah ka sa ni ceton masu ceto kai ta addu'a Allah ka sa ni mai ceto amma in kana wane ya cece ni wane ya cece ni wane zai cece ni sai ka je kuma babu sunanka a to ko kuma ba ba a yi appointment ɗinsa ba ba shi a cikin ceton domin Allah ya ce man zallabi ya shafa wa inda hu illa bi izini ba wanda zai ceto a wajen shi sai da izinin Allah kaga da izinin sannan shi kansa wanda za a ceto din ubangiji madaukakin sarki sai wanda ya yarda a ceta din ba ni ne ba kawai waraka za a bani fafiya kawai a bani paper babu komai a ce yace to kawai in shiga in ta rubuta mutane ba wanda za a wa haka list za a baka a ce ceto wani ceto wani ceto wani yasa duk abin da kuka gani akwai ceto ba wanda zai musu akwai ceto amma inda ake saɓani a tsakanin mutane shine ya ceton yake akwai ceto wanda ya tabbata kuma wannan shi da domin shi ayoyin ƙurani da nuna shi ayoyin al duk sun nuna mana wanda zai ceton da izinin Allah sai an mai izini wanda za a ceton ma sai an yarda sai ubangiji madaukakin sarki ya yarda to sai Allah ya ce wa in ta'dil kullu adlin la yu'khadh minha idan baka samu ceto ba baka shiga ba cikin wanda za su shiga aljanna to in za ka ba da fansar duk duniyan nan to ba za a amsa masu ba shi sa Allah ce innal na kafaru wa matu wa hum kuffaru yi kubala min ahadihin mil'ul ardi zahaban wala da bi Allah ce lalle waɗanda suka kafirta kuma suka mutu suna kafirci to ba za a karba musu ba ko da ɗaya zai ba da. kwatankwacin ƙasa na zinariya na duniya biyu ga baki ɗaya domin ya ba da fansa ba za a karɓa ba kaga wanda yake tabbatar mana da cewa ashe mutum ba za a amsa mishi ba kuma abin da zai bayar ɗin ba zai zamanto ba ya zama karɓaɓɓe a wajen Allah sai Allah ya ce ula'ikan lazina ufsilu ma kasabu ula'ika waɗannan wanda muka siffanta ma a baya allazina ufsilu su ne wanda suka halaka su ne wanda suka ɗebe alkhairi suka yanke tsammani daga alkhairi bima kasabu dangane da abin da suka aikata lahum sharabun min hamimi suna da wani abin sha wanda yake mai tsananin zafi wanda idan suka buƙaci a sha su sha aka ba su ya wujuh yana ƙone fuska wa ya yaqta'u am'a'ahum kuma ya tsuntsunka kayan cikinsu shi wannan ruwa haka ruwa yake duk wanda ya nemi ya sha dan al'adun wuta idan suka yi cewa a kawo musu ruwa su sha to za a ba su wannan ruwa to wannan ruwan da za a ba su shi ne zai ɗauki waɗannan ababe in aka ɗauko ya shul wujo ga baki ɗaya fuskar da ya taho da shi a lokacin fuskar ka za ta soyi to kuma idan fuskar mutum ta soyi to kuma dole sai ya sha tunda yana bala'in ruwa zai daure haka ya kwankwada saboda isi kansa azaba ce ruwan azaba ne a yanzu ina ɗauko ruwa na ji zafi ai zan aji ko to shi a lahira in ka ɗauko ruwan ka yi haka fuskar ka ta soyi to ko ba ka da ikon ajiyewa to da ai nauyi ne na azaba ruwa da aka dole sai fa to ya ruwan da ya soye ma fuska kuma ka kai shi baki to ya kake gani kuma wa taqatta'u am'a'ahu gabaki ɗaya sai abubuwan ciki kayan ciki gabaki ɗaya tsintsinke bi isa sharabu sai Allah ya ce tir da wannan abin sha saboda abin sha ne mummuna kuma bayan haka wa azabun alimun suna da azaba mai raɗaɗi duk ma kanu yakfurun dangane da abin da suka karyata na ayoyin Allah dangane da abin da suka karyata na zuwa ranar tashin alƙiyama sai ubangiji madaukakin sarki ya ci gaba da cewa قل من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا رسولا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب له أصحاب يدعونه إلى الهدى قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم رب tad'u min dunillah yanzu na kira koma bayan Allah ma la yanfa'una wanda ba zai amfane mu ba wala yadurruna wanda kuma ba zai cutar da mu ba wa nuraddu ala aqabina mu koma bayan bayan mu ba da izhadana Allah bayan Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu kallazi hawatku shayaƙinu fil ardi kamar wanda shedanu suka ɓatar da shi a cikin ƙasa, hayrana yana cikin ɗimuwa lahu ashabu kuma yana da abokai yad'unahu ila al-huda suna kiransa zuwa shari'a i'tina suna cewa ka zo mu shiriyu tare da kai Kulka ce inna hudallahi huwal huda lalle shari'ar Allah ita ce shari'a wa umirna kuma mu an umarce mu da nuslima li rabbil alamin mu miƙa musallamawa ga ubangijin talikai wa an aqimu sala kuma ku tsayar da sallah wattaquhu ku ji tsoronsa wa huwa alladhi ilayhi tusharun domin kuma shine ga wajen zuwa gare shi ne za a tara wa huwa alladhi khalaqa as-samawati bil shine wanda ya halitti sammai da kasai da gaskiya wa yau ya yaqulu kuma ranar da zai ce kun fayakun kasance sai kasance ƙaunuhul haƙ lalle maganarsa zartacciya ce wa lahul ma yawma yunfaqu fi sur kuma mulki na nashi ranar da za a yi ku za a hura kafu alimul ghaibi wash shahada shine masanin abin da ya buya da wanda yake sharari wa huwa al-hakim shine kuma mai yawan hikima al-khabir ko mai ba da labari anan ubangiji madaukakin sarki ya ba mu labari yana shaida manzo sallallahu alaihi wa sallam cewa yayi shela ga duniya gabaki daya cewa shi ba zai kira wani Allah ba kuma ba zai bautata ma wani Allah ba shi yasa yake kul ya ayyuhar rasul ka ce ya kai manzo ka ce wa mushrikai wanda suka yi suke shirka ga Allah wanda suke kira a yi shirka da Allah suna kiran ku zuwa addininsu to kai musu bayani bayani wanda duk mai hankali zai ɗauka domin mai hankali zai tabbatar da cewa mazhabar mushrikai lallai ta ce haɗa Allah da wani domin ba ta tsaya kan dalili ba domin ma'aliki dai Allah shi ɗaya ne mai kashewa da rayawa shi ɗaya ne shi halicci bayi shi yake sarrafawa to ta yaya haƙƙin da ya cancanta da shi za ka ɗauki wani bawa ko kuma ka sassaƙa wani gunki ka ba wani ishi irin wannan haƙƙi ya ce ka ce a nada'u min dunin lahi ma la fa'una wa la duruna shin za mu kira koma bayan Allah wanda ba zai amfane mu ba ba zai cutar da mu ba nada'u zai iya zama du'a'u mas'ala shine kira na roƙo ba za mu roƙi wani Allah ba wanda ba zai amfane mu ba zai cutar da mu ko du'a ibada ko ba za mu bautata wa wani Allah ba wanda wannan din da za mu bautatawa ba zai amfane mu ba ba zai cutar da mu ba kaga anan an umarci manzo sallallahu alaihi wasallam ya bar hanyar dukkan mushrikai ya bi hanyar abin da Allah madaukakin sarki ya saukan mushi sai ce wa nuraddu ala aqabina shin sai mu koma gidan giya wato sai mu koma kafirci yanzu wanda ya shiryu ya gane addini ya gane sunna ya gane addini alqur'ani da sunna da dalili ingantacce yake bin alkur'ani da hadisi akan fassarar sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'ina yake bin addini ala basirati ya fahimci musulunci ya fahimci addini yanzu sai ya bari ya koma wani abu daban har wannan ba zai taɓa yiwuwa ba duk wanda ya gane addini ya gane gaskiya da dalili ba wani kuma wanda zai zo ya ma rudu ya kawo ma wani tatsuniya ya kawo ma wata zance ka saki wannan gaskiyar ka bi shi babu addinin Allah yana cikin alkur'ani yana cikin ingantattun hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qur'anin kansa ba fassara ta ba na farko fassarar da sahabbai suka yi fassarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi shi kansa alkur'ani zan ajiye shi akwai at-tafsir bil ma'sur shi kansa ina fassara alkur'ani farko abin da zan fara nema wajen neman sanin alkur'ani hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da suka fassara hadisi qur'ani domin shi aka saukarwa kuma shi aka cewa mutane bayani ya fi kowa sanin sa. wannan shine na farko wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim an saukan ma alkur'ani dan kawa mutane bayani ashe farkon abin da zan fara dubawa mai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa idan har na ajiye magana mazala na ce alkur'ani ni zan fassara shi to ina nufin ni zan yi sharhi in yi bayani mutane su gane amma ka in yi sharhi ka in yi bayani na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hankali zai iya daukar wannan a ce manzan Allah shi da yazo alkur'ani haka aka ce gashi gundarin bakin karanta musu bayani da sharhi ba naka bane ba amma ni malami yanzu da nake tafsiri zan muku sharhi in yi ku bayani ku yarda bayanin da sharhin wa ya kamata a yarda bayanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi duk wani sahabi ya fi na duk wani malami ya fi na duk wani waliyi ya fi na duk wani shehi ya fi na duk wani malami to shi yasa farko in ka dauko alqur'ani shi yasa in kuka muna karanta inda fassarar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai mu karanta hadisi da shi yafi kowa sanin alqur'ani shi yake fitowa da alqur'ani dalla dalla abi duk wanda ya ajje manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a gefe to halaka zai yi ba zai gane alqur'ani ba to sai kuma me sahabbai suka ce fassarar sahabbai sahabbai in sun yi ijma'i akan tafsiri to wajibi ne mutane su tsaya a kai idan suka rarrabu to sai ka duba wanne ne hujja mai ƙarfi sai ka sannan fassarar tabi'ai da tabi'in tabi'ina sannan kila akwai wasu abubuwa sabbi da za su fito na istihadat na malaman yanzu za a samu abubuwa tunda rayuwa ba a tsaye take ba ana ci gaba ta kowane hanya ta kasuwanci ta administration ta zamantakewa ta mulki ana samun ci gaba to musulunci ba zai zaman to yayi naɗe hannu akan ci gaban da duniya take samu ba shi yasa ai ga wasu qawaidul amma musulunci yazo ka'idoji general rules wannan general rules din suka zaman to a cikin su za a iya ɗaukar hukuncen-hukuncen sabbi abubuwa ya bada da ƙa'idoji wataƙila wani zai zo ya tambaye ka cewa me ya hukuncin ciniki a telephone a buga waya a yi ciniki me hukunci a intanet kaga wannan baya buƙatar ka jawo aya ko hadisi ka ce ga inda aka ce intanet ga inda aka ce telefon sau da ba inda za ka samu telefon to amma ne musulunci ya ba da ƙa'idoji na ciniki ya ce in ciniki akwai jihar a ciki duk cinikin da ka jahilci abin da za ka saya to bai halatta to sai ka in za ka yi ciniki a telefon ya kamata a ce ma kakka jahilci abin da za ka saya zan sai da ma talabijin ina da talabijin inci arba'in na saya kawo kuɗi sai ce wannan bai halatta a musulunci ba saboda ni ba zan kawo ma ba aya ko hadisi da ta ce a talabijin wanda aka yi kaza haramun ne a yi ciniki ko sai dai in ma ka'idar daga cikin abubuwan da aka hana ciniki akwai in an jahilci abin da za a saya to ka jahilce shi amma in na ce zan sai da ma talabijin 40 inches panasonic made in japan sabuwa ba a buɗe ta ba to kaga wannan ka gane sai mu yi ciniki to nawa ka sayan mun ta intanet na saya ma in tura ma kuɗi ka aiko mun ba jahala a ciki to kaga haka ake fahimtar addini sai kuma hadisai ingantattu su ma hadisai ingantattu wanda suka inganta irin wannan ya sahabbai ya tabi'ai ya tabi'i tabi'i na suka fassara wannan hadisan to wannan shine to lokacin da ka samu addini a haka ka fahimci wani hukunci a haka ka fahimci addinin musulunci a haka to kan wanda ya zo kuma ya maida ka baya wani kuma ya zo ya ma rudu ya ce ai Allah da ya kaza ai Qur'ani an ka za a kare shi hadisi ba a kare shi ba ai kaza za a yi kaza to waɗanda suka ruwaito Qur'ani su suka ruwaito hadisin shi ma nan gaba zai zo ya ce mana Qur'anin ba a kare shi ba dan shi ma Qur'anin ai ruwaya akwai qira'a qurra akwai ruwa a ce qira'a ibnu kasir qurqara ibnu kasir a karkashin shi akwai rawi kaza da kaza ita ma haddathana an wani an wani an wani kuma waɗannan rijal ɗin da suka ruwaito qur'ani su ne dai suka ruwaito hadisi in ka ce a can ƙarya ne to a nan ma me yasa nan ka ce daidai ne da wa nuraddu ala aqabina kada mu sake mu juya baya bayan mu ba'da iz hadana Allah bayan Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu bayan Allah madaukakin sarki ya shiryar da kai da fahimtar addini irin wannan fahimta fahimta ta gaskiya hanyar manzo sallallahu alaihi wa sallam in kuwa ka zama haka bayan ka gane gaskiya wani ya zo yama jawabi yama zaƙin baki ka sake ta ka koma baya to sai ka zama kallazi tahawathu shayatin fil ardi sai ka zama to kamar wanda shaidan ya batar kamar sal rajuli shi sa ibnu kasir yace kamar sal rajulin khazar kharaja ma'a qaumin ala tariq kamar mutum ne wanda ya fita tare da mutane suna tafiya fa dalla tariq sai ya bata tahayyarhu shayatin sai shaydanu suka rikitar da shi suka ɓatar da shi akan hanya wa ashabuhu ala tsari kuma abokan tafiyarsu su suna kan hanya faja'alu yad'unahu ilayhim yaquluna sai suka suna kiran suna cewa eh itina fa inna ala tsari zo mu dawo mu muna kan hanya fa aba an ya'tiyahum sai yazo fadhalika mithlu man yattabi'uhum ba'da al-ma'rifa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wannan shine kwatankwacin waɗanda suke kan hanyar manzo sallallahu alaihi wasallam suka san hanyar. wa muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa alladhi yad'u ila tsari a nan wannan misalin manzala ne sallallahu alaihi wasallam Allah ya kwatanta shi yana kan hanya yana kira ku zo hanya ta gaskiya mecece wa tsariq huwa islam kuma hanya shine musulunci kamar yadda ibnu jarir at-tabari ya rawaito shi yasa a nan gun wasu malamai in suka zo su fassara ba za ka fassara a misalin da bayar ba ka san mu sai muka ce kallar rizta hawatu shayatinu fil ardi kamar wanda shaidan ya batar da shi a ban kasa hairana yana cikin rudu lahu ashabun yad'unahu yana da abokan da suke kiransa wasu su fassara kallar rizta hawatu shayatinu fil ardi kamar wanda shaidanu suka batar da shi suka batar da shi a tafiyarsa suka rikita ma addini suka sa ma shubuha suka kawata ma hanyar sabo da hanyar kafirci hairana ya zama to gashi nan ma ya rikice bai san me zai ba wannan ya biyo yau ya saurari wa'azin yan kala kato su yi bayani su yi gaskiya gaskiya ne fa sai ta abin da ya zo ya hadumi ahli ta ce kaza da kaza a ah, gaskiya gaskiya ne saboda hayara rudadde ne bai san menene ba gaskiya ba saboda ai duk wanda bai yadda malaka wani ma'auni da zai iya ai gane shin nan hujja ta bayyana ko bata bayyana ba to zai mai da kwakwalwarsa zai zama hayara kwakwalwarsa za ka zama to kamar ban a fili yadda ka san bal a fili nan ba biyar ya doko kai doka shida shida ya doka takwas takwas ya doka bakwai bakwai ya yi kurosin da kai nan ba tara ya dake ta ko ta fita haka za a yi ta yi da kai wallah haka za a yi a yi wa? yadda ka san bal haka za a yi da kai amma in kana da malaka kana san cewa ayar da aka jawo da hadisin da aka jawo tukunna akwai hujja a wajen bayanin da aka yi ya dace da ingantattun hadisai ya manya-manyan malamai suka fahimci abin ayat da wane fassara ni dai na san su imamu ibn kasir su imamu kurtubi su imamu tsabari da sahabbai sun fi wannan malamin yanzu da rike gani a yau gashi nan sun fi shi larabci su larabawa ne sun fi shi ilimi duniya ta yadda su shi ko a najeriya ba in ka je lagos ka ambaci sunansa ba a san shi ba to ya zai fassara mun abu ga wanda wannan malaman suka fassara in bar na waɗannan kama nashi wanda in ka ce ya rubuta ya yi larabcin minti biyar ba kuskure ba zai iya ba to ta yaya haka sai zama ka zama hairani a ruɗa kake baka san hujja ba ya zama lahu ashabun yad'unahu ila al a atina kana da masu wa'azi wanda suke kiranka zuwa shari'a kuma shaidanu suna kiranka zuwa bata wannan shine halin mutane da baki ɗayansu sai wanda Allah ya kiyaye ima wanda za ka samu ga sha'awa ga shaidanci ga jin daɗi ga soyayyen zuciya tana fuggarsa ga imani ga tsoron Allah ga tunani yana fuskarsa to za ka je zuwa shiriya da imani ko za ka bi abin da son zuciyarka ɗin nan yake kiranka wannan dai a takaice kiran shaidan da hanyoyin shaidan suna taruwa akan mutum kowane lokaci za ka ga manzala sallallahu alaihi wasallam sai shi yasa ya ce mana hanyar wuta an lullube ta da abin so hanyar wuta an lullube ta da abubuwan so hanyar aljanna an lullube ta da abubuwan so ga dawa'i shayatin shaytan suna kiranka ga kuma annabtu ranka wadda amma rabbul bisu'i ne mai yawan umarni ne da mummunan aiki tana kiran to wanne za ka zaɓa ko dai ka bi shaidan ka bi soye zuciyarka wanda za ka gangarar da kai cikin halaka ko kuma ka bi hanyar shari'a ka riƙa ubangiji maɗaukacin sarki wanda za ka shiga cikin sa'ada da ka ƙauracewa mummunan hanya shi yasa sai Allah ya ce kulka ce inna hudallahi huwal huda shari'ar Allah ita ce shari'a babu wata shari'a wadda ta kai hanyar Allah da shari'ar Allah wadda ta zo daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da ba wannan ba to bata ne wa umirna kace mu an umarce mu linuslima linuslima li rabbil alamin musallama ubangijin talikai sallamawa shine ka sallama mashi da tauhidi ka sallama Allah da umarninsa da hannu ka shiga ƙarƙashin ibadarsa wannan ita ce babban ni'ima da Allah zai wa bawa ita ce cikakkiyar tarbiyya da bawa zai samu shine sallama al'amarinsa ga ubangiji madaukakin sarki sai ce wa an aqimu sala kuma an umarce mu mu tsayar da sallah da rukunanta da sharaddanta wattaquhu an umarce mu mu ji mu yi taka tsantsan dangane da bin Allah wa huwa allazi ilayhi tusharun domin Allah marubucin sarki ranar tashin alkiyama a wajen shi ne za a tattara mu Allah ya ce wa huwa allazi khalaqa samawati wal arda bil haqqi shine ya halitta sammai da da gaskiya domin yayi umarni ga bayi yayi hani a gare su domin ya ba su sakamako in sun aikata abin kirki ko ya musu uquba in sun saba musu Allah marubucin sarki shi ya halitta sammai da kasai bil adli da adalci kuma shi yake juya su wa yau mai yaqulu kun fa yaqul ranar tashin alkiyama abinda Allah madaukakin sarki zai zai kasance kawai sai kasance inna ma amruhu idza arada shay'in an yaqula lahu kun fa yaqul kuma al'amarin shi kalamshil basari aw huwa aqrab kamar kittawan ido ko kuma ya ma fi kusa da wannan da haka haka al'amarin Allah yake qauluhu alhaq lalle maganarsa gaskiya ce ko lalle maganarsa abin zartarwa ce wanda babu shakka a ciki maganar ubangiji madaukakin sarki ai da man a duniya da lahira abin zartawa. me yasa aka ce a duniya lahira abin zartarwa ce a duniya Allah ya yi umarni a yi sallah wani ya ki a yi azumi wani ya ki wani ba zai zartar ba amma a lahira ba wanda ya isa Allah ya ce a yi nan ko a yi kaza ya ce a'a qauluhul haq magana ta zartacciya ce ba wasa ba sakaci a ce walahul mulku yawma yunfaqu fi sur kuma ranar da za a yi busa kaho busa ta ƙarshe busa uku ce busa biyu ce akwai busa ta farko فصعق من في السماوات والأرض إلا من شاء الله ثم نفق فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون بوسى تفرقوا kowa da yake duniya zai mutu shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ta yaya zan ci abinci ta yaya zan sake bayan mala'ika ya anshi kafansa ya sunkuya haka kawai jira yake a ce busa ya busa tun ya rike kahonsa duk wanda yake sammai da kasai sai wanda Allah ya so zai mutu sannan sai ya busa ta biyu ga baki ɗaya kowa ya tashi to a lokacin lokacin lahira ta yi shi yasa yace wala kul mulku yawma yunfaqu fi sur alimul ghaibi wash shahada shine masanin gaibi da abin da ya buya da abin da ya bayyana wa huwa al hakimul qadir wa mai cikakkiyar hikima mai cikakkiyar hibira wanda zai ba da labari duk abin da ya faru a duniya a tsakanin bayi kuma ina ganin sai mu tsaya anan saboda lokaci inda ubangiji madaukakin sarki ya kai mu gobe insha Allahu, sai mu tashi akan nisfi wa iz qala ibrahim li abihi azara abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu lada abinda muka kuskure ubangiji madaukakin sarki ya gafarta mana Allah ka taimake mu da taimakonka ina ji yau akwai ɗan tambayoyi to za mu amsa wannan ya ce assalamu alaikum dakta tambaya ta ita ce mutum ne matansa biyu idan ya yi faɗa da ɗaya sai ta hana shi abinci sai ya zo gurin karamar ya ga mata sai ta bashi ta ko kuma in ta kore shi daga ɗakinsa sai dawo ɗakin karamar matarsa haka ma amarya sai ta karbe shi shi ne ta tambaye ni tana da laifi a gurin Allah tunda ba kwananta ba ne na ce mata ta jira in ga in ba ta amsa ko shakka babu idan mutum yana da mata guda biyu ko uku yana buƙatar abinci wata ta hana ka to ba laifi ba ne ka je wajen ɗauka ka amsa to amma ni ina mamaki ya za a kawo abinci ki hana wani tambayar sun aka yi sai ka kawai shi ke nan kawo abinci kawo tufanin kawai in zo a ce kin hana ni a wallahi ba ba eh yawwa watakila ba kai ka kawo abincin ba amma in kawo abinci in kawo tefa ne kawai dan ni ne dai ne ne miji shasha ta kawai lusari kawai a hana ni in ta hana ka abinci ko kuma ta hana ka kanta kana da sha'awa kuma to dan ka je ɗayan matan babu wani abu amma ba ta hana ka ba to shine ka je wajen wata matar ba kwananta ba to wannan shine haramu wanda suka fassara cewa Allah sallallahu alaihi wasallam yana zagaya ɗakin matarsa baki ɗaya dan haka ya halatta gaskiya babu wani nassi da ya nuna in ya zagaya tara haifi da su yana ta zagayawa ne ya gaisa da su ya yi hira da su inda wadda za ta bashi wani abin sha ta bashi ya sha ya fito to kai ma in ka je ɗakin ta ta baka abin sha ko abinci in ka ci ba laifi bane ba amma laifi shine ka tara da ita sai sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake zuwa gan Zainab kaga tana bashi zuma har suka hada baki yana dadewa suka yi ma suka ce mishi yana dadewa dan haka su ce sun ci wani abu wanda ake hada shi wani nau'in abinci da ake hada shi da tafarnuwa kowa in ya zo ya ce ya ji warinta manzo Allah ya alƙawarin ya daina sha shikenan ya ce ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak kaga ce dan ina da mata biyu uku na je ɗakin da ta bani abin sha ko abinci da halatta in ci amma abin da bai halatta ba shine in tara da ita wannan shi ne wannan yake dakta Allah ya ƙara lafiya a ni idan liman ya ɗago daga ruku'u ya ce sami Allahu liman hamida mamu za su ce sami Allahu liman hamida ko rabbana wa lakal hamdu eh liman idan ya ce sami Allahu liman hamida mamu a bayyane zai ce rabbana wa lakal hamdu a koyi. su kuma mamu za su ce rabbana wa lakal alhamdu a bayyane su ce sami Allahu liman hamida a ɓoye naka bil aksi ne malam na zo su limamai kafin mamu su gama karatun tahiya sai ka ji sun yi sallama to zan tsaya in yi salatin ibrahim ko yaya salatin ibrahimiya malamai sun yi saɓani malaman wasu suka ce wajibi ne a tahiyar ƙarshe mustahabi ne a tahiyar farko to kaga wanda suka ce mustahabi ne a tahiyar farko to kaga in ya tashi za ka tashi domin bin liman wajibi ne na ma ju'ila al-imam li utamma bi fa idza kabbara fa kabbir amma wanda suka ce wajibi ne da haka za ka yi sauri ka gama salatu ibrahimiya kuma in ka fahimci haka ni ina ganin ka fahimci liman yana saurin tasowa to ai kai za ka yi maza kai saurin karatun yadda za ka shigar da salatul ibrahimiya ba kullum ka tsaya a tahiyatu lillahi azzakiyatu lillahi kuma ka san liman sauri yake so ya za a yi suka tahiyatu lillahi azzakiyatu lillahi ba ta salawatu lillahi wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sallallahu alaihi wa sallam kai yadda za ka dace Allahu akbar ka gama kai ma ka tashi wasu kuma malamai suka ce salatul ibrahimiya ga baki daya a waje biyu wajibi a sahun farko a tafiyar farko da tafiyar karshe suka ce wajidan akwai saɓanin malamai da yawa wannan shi ne malam wani lokaci a cikin karatu tambaya take zuwa in an kammala karatu zan iya daga hannu in yi tambaya a'a sai dai ka rubuta don ka ce za ka daga hannu nan sai a kaɗa ɗage ɗagen hannu wani ma in ya daga hannun sai faɗa muku sharhi har gonarsa da ya je da abin da ya faru a ƙauyen sunan ne ta to shine matsala yasa ake hana akwai waɗanda magana su ba short suke ba sa kawai malam ne kaza in ya zo sai ya ba ku labari kuma in ba ku saurari labarin nan ba laifi ne shi so yake dole sai ya ba ka labari to in ka bari haka wani zai minti biyar yana ba ku labari sai yasa aka ce a rubuto to subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Thank you.